واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ku bauta wa Allah shi kaɗai ta hanyar miƙa wuya gare shi, kada ku bauta ma wani tare da shi, ku kyautata wa iyaye ta hanyar girmama masu da ya musu biyayya, ku kyautata wa makusanta da marayu da mabukata, ku kyautata wa makwabci kuma ɗan uwa da makwabcin da bai da kusanci da ku, ku kyautata wa abokin da kuke tare da shi, ku kyautata wa baƙo matafi wanda guzuri ya yanke masa, ku kyautata wa bayanku, haƙiƙa Allah baya son wanda yake ji da kansa mai yi wa bayansa girman kai, mai yaban kansa da alfahari ga mutane.